yayin da zaɓuɓɓukan tarayyar najeriya ke gab da zuwa na shekarar da muke ciki ta 2015 wani babban batu da ke ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a kuma mai ba da fargaba a ƙasar shine na yadda makamai ke ci gaba da bazuwa da kuma zamewa hannayen jama'a ba bisa ƙa'ida ba wanda kuma hakan lamari ne da ba zai haifar da ɗa mai ido ba musamman ma idan aka yi la'akari da yadda ruwayen jihar rivers suke da ke yankin niger hankalinta da kuma yadda ake tunanin zaɓuɓɓukan za su gudana a cikin nasara kawo yanzu dai akwai bayanai da suka tabbatar da cewar lalle akwai makamai da ke ci gaba da bazuwa hannayen jama'a a jihar ta ribas yayin da kuma rundunar 'yan sandan jihar ta ce tana samun nasara wajen kau da su daga jama'a dsp ahmad kidaya muhammad shine mai magana da yawun rundunar ta 'yan sandan jihar ribas kuma ga abin da yake cewa mun kama makamai da dama daga hannayen da ba su dace su mallaki makamai ba mun fitar da wata sanarwa da inda muka bukaci saboda ganin yadda muke yawan kama makamai su kwace makamai a hannun mutane sai sa muka fitar da wannan sanarwar a wannan sanarwar kuma mun sanar da al'umma cewa ko da ma waɗanda muka ba su lasisin su mallaki bindiga to wannan lasisin nasu an dakatar da shi su duk makamai su kai su kai ta je su sanda muke kusa da su kuma duk wanda muka kama shi da makami za mu tuhumce shi a matsayin mai aikata mugan ba da bayan haka barayin kan teku da ke ci ci gaba da addabar ruwayen jihar Rivers lamari ne da ke daukar hankalin duniya musamman ma bisa la'akari da cewar hakan yana taba tattalin arzikin kasar bisa yadda ake amfani da ruwayen wajen kai kawo na kayayyaki da jama'a wanda ke haɓaka tattalin arzikin ƙasar dangane da ƙoƙarin da rundunar ta 'yan sandan jihar Rivers ke yi wajen da barayin teku DSP Ahmad Kidaya Muhammad ya ce. ya aradar mu da irin wannan kwale-kwale ne injin da da dama muna neman su Allah ya taimake mu mukama Bayan kuma abu da nake son ƙara sanar da al'umma kan cewa harka tabbatar da zaman zaɓe ba mu kaɗai da 'yan sanda wanda ɗauke saboda akwai wani taimakekeniya tsakanin rundunar 'yan sanda da kuma sojoji da sauran jami'an tsaro. Wani mai sharhi kan lamuran tsaro a Najeriya kuma tsohon mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Baba Ahmad wanda kuma ya karkara aikinsa a yankin Niger Delta ya yi tsokaci dangane da wannan dambarwa. Wallahi makaman nan ko lokacin da nake aiki akwai su akwai makaman nan ko lokacin da nake aiki balle yanzu sai abin da kika makamai da ke hannun su ba kaɗan bane ba wannan magana ce ta gaskiya suna da shi in ba suna da makamai ba me ya kawo a ce mutanen kudu suna training ɗin direbobin jiragen sama ba jiragen sama mako mashin na ɗaukan fasinja ba na yaƙi. Turan ranka misali yanzu ganin sha biyar na daɗa ƙarasowa a watan fabrairu na wannan shekara eh. yanzu kana ganin eh. yawancin makaman nan shi wace illa zai yi game da tasiri shi zaɓe kansa. Illan da zai shi guda ɗaya idan wa'annan opposition sun saki kuke shi kenan to babu wani illa amma idan aka ce a gashi gashi gashi to su suna ganin cewa suna da makaman da za su ta da hankali ta kuma wannan magana ta da hankalin nan ma ba shi tsoron shi ne in ma suka sa su na hankali ai duk Najeriya ba Najeriya ba na kudu bane kawai. Masu lura da al'amura dai a Najeriya na hangen cewar 'yan Najeriya da dama na fargaba a zaben na shekara ta 2015 mai zuwa yayin da kuma suke ta fatar za a yi zaɓuɓɓukan lafiya ba tare da tashin hankali ba lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya